Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya. Rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta sanya tukuicin naira miliyan ɗaya ga duk mutumin da ya bayar da bayanan inda ɗan majalisar wakilan tarayya na mazaɓar tarayya na Bauchi Yakubu Shehu yake. Ana neman ɗan majalisar ne ruwa a jallo kamar yadda rundunar ta bayyana a wata sanarwa bisa zarginsa da laifi tayar da husuma da rikici da kuma kisan kai. a sanarwar rundunar wanda ta sanya a hoto da kuma adireshin ɗan majalisar mai shekaru 45 ta ce ta ta bayar da tukwicin naira miliyan ɗaya ga duk wanda ya bayar da bayanin da zai kai ga kama shi inda ta sanya lambar waya da za a tuntuɓe su da kuma duk wani ofishin 'yan sanda mafi kusa shehu ɗan jam'iyyar new nigerian people party ne npp wanda a cikinta ne ya yi takarar majalisar dattawa amma ya yi rashin nasara a hannun sanata Lawal Yahaya Gumau. An zaɓe shi zuwa majalisar wakilai ta tarayya a 2019 a ƙarshen jam'iyyar People Redemption Party PRP amma kuma ya sauya sheka zuwa All Progressive Congress APC kafin ya tafi NNPP. Hukumar zaben Najeriya ta yi alkawarin mika dukkanin kayan zaɓe da 'yan hamayya za su bukata. waɗanda aka yi amfani da su a zaben watan da ya gabata na shugaban ƙasa ba tare da ɓata wani lokaci ba. Shugaban na INEC Farfesa Yahmud Yakubu Mahmud Yakubu ya ce hukumar ba ta da wani abu da za ta ɓoye a zaben da ake takaddama a kansa. Babban jam'iyyar hamayya ta PDP da kuma Labour Party suna son duba kayan zaɓe ne domin su samu damar shirya makara da su Shigar a sakamakon zaɓen wanda INEC ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya yi nasara. Jam'iyyun suna da mako biyu ne kawai su shigar da kara Jam'iyyar Labour ta yi barazanar shirya zanga-zanga ta ƙasa baki ɗaya idan INEC ta na ta duba kayayyakin. Hukumar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa a Najeriya EFCC ta ce ta kama mutum 21 da ake zargi da aikata zamba da intanet a Abuja, a wani saƙo da EFCC ta wallafa a shafinta na Twitter ta ce ta kama mutanen ne a unguwannin Cabo da Lube bayan samun bayanan sirri kan ayyukan da suke aikatawa, ta ce ta gano manyan wayoyin salula na zamani guda 25 da motoci ƙirar Mercedes da kuma kwamfutoci tafi-da-gidanka guda uku a hannun waɗanda take zargi. EFCC ɗin ta ƙara da cewa za a tura mutanen zuwa kotu da zarar an kammala bincike. Hukumar Yaƙi da wucin Bil'adama ta Najeriya ta ce ta tana gudanar da bincike kan lamarin da ya kai saboda safarar wasu mata 'yan Najeriya sha ɗaya daga ƙasar. An ceto 'yan matan ne a makwabciyar ƙasar jamhuriyar Nijar lokacin da wata ƙungiya masu safarar mutane ke niyyar jigilar su zuwa ƙasar Libya. 'Yan matan da suka kasance dukkaninsu matasa an dawo da su gida Najeriya tare da miƙa su ga hukumar hana fitaucin mutane ta ƙasa nafti reshen Sokoto. Kwamandan NAFTIP na shiyar Sokoto Abubakar Tabra ya shaida wa BBC cewa jami'an hukumar kula da shige da fice ta ƙasar rashin illela ne suka karɓi 'yan matan a ƙarshen makon da ya gabata. inda ya ce a yanzu sun koma sun soma bincike da nufin kamun waɗanda ake zargi da safarar 'yan matan. ya kuma ce ana ana kuma eh, ƙoƙarin bincike don gano 'yan uwan 'yan matan don sake haɗa su da iyalansu bayanan da aka tattara sun nuna cewa waɗanda abin da ya yatsa da su sun fito ne daga kudancin najeriya rahotannin sun ce an sace masu an sace masu wayoyi da kayayyakin su a cikin dazukan jamhuriyar niger inda waɗanda suka yi safararsu suka yi watsi da su kafin jami'an Hukumar ‘Yan Sandan Nijar ɗin da suka kubatar da su tare da miƙa su ga jami'an shige da fice na Najeriya da ke kan iyaka. karshen labaran duniyan kenan.